ku taimaka ku kyale shi kafan nan mu samu fa mu samu fa hakan mai cimma ruwa kafan nan ta warke kashin nan mu samu ya haɗe a kawo min kaji na ɗiba kafan nan ta samu ta koma yadda take <coughs> ina ke gaya mu oh me gyara na'am mu kanmu ba masu a daure a yanke kafar baba ba <coughs> yaro <coughs> ka dala gabar dala a'a kukan me kuma kukan kana ji za a yanke kafar baba ka ga wani kukan fage da nake a ce za a yanke kafar kudin ka Allah kuna so ya warke din kuke da kuke a cikin gidan nan ku kuke da da shi baya ai wannan wannan jijjigar taka da wannan jijjigar kukan tahir ne na taba gani ya hawa ta rawa a shagamu kukan ƙarya ke eh kuka na gani wakar mudubun duba kukan ƙarya ke eh, eh wakar mudubun duba sata loko ne eh, rawa sata loko tafiya da gwaninka da da adan duka riga ji kaikayi in na ji ji kaikayi in na ji kaikayi idan ka ji kaikayi mm-hmm. samu dudayi mm-hmm. idan ka ji kaikayi mm-hmm. samu dudayi irin sai ka rinka dambara a tsakiyar kwash kwash kana buga ba to za ka ji kaikayin ya dauke wannan ka girkau eh, eh. ka san wannan sirri ne na ba duk mudori ah, ne sai sani wallahi ko ka samu eh. tsohuwar tifa tana tsaye ka rinka kuma kanka nan ka a a tafiya da gwanin ka kai au hmm. ka gano ke a ah, na gano ai ka gano ke a ah, a wannan ka sai ki ka hmm. ka gano shi wallahi ka gano shi wannan kai tafiya da sule biyar dan Allah ku taimaki baban wai wai kullun tamba dan nan wannan abin na menene tahib Ka ga me ya faru ne na kana ta haka ɗan nan. Tahir. Da me da me yi min a gala. Tun daga garin ku don ka ɗora mahaifi. Ba a samu wani abu an baka ba. Ba komai a zai tuka da. Ga kuɗin min dubu biyu. Eh, eh. sai kuɗin 'yan gora da aka cire sai kuɗin ka dubu hudu eh. sai mai fkd shi fkd ya karya ko bai karya ba ai ba bai karya ba ɗari shida ya kai matsala ka ne zuba ka da ko ka da tsire sai kuɗin botul wata dubu ga ka da rike jarida in na ɗau hanya zan tafi kano za ka dade ba kai wannan ba da ka kila kai sai ka ebo musu su man dawari ne suka yi min asiri ai malam ina a gaya In da tsire ne a ƙasar nan ba wanda ya kai ɗan gwasalo. Daga hi sai ɗan ƙwadas. Ha. Ni ba abin da yake bari yanzu ya koda kodar. Ka yi malam hana jin tsire. Ban magana. Tsoron ana sallah ba a magana. Da ka ce a sallah ka lalata sallah. Wallahi. Kowa ya sallah. duk mutumin da bai ajiye ba ya kaɗe. Wallahi ya kaɗe. Me yasa da rayuwa an karfi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To Qur'ani he ka magana. Magana ta ƙara. Mm, kuma ka rike iyayenka. Amma in ka rike annabi ai ba a ce ka cuci kowa ba. Mm, Yawwa. Me yasa ka rike rayu ne? Yaya da Allah? samu matsala. Ta Wallahi lazi ina gaya ma wannan kuɗin tibin ina ga an mun saru kulminal jannati. Kai. Wai kai. Ka san a Saudiya ne an yi sata sai su ce an musu saru Wai kai kuɗin tibin ne kana nufin babu? Wallahi lazi an mun saru kulɗin kuɗin nan. Kai yanzu amma kai wani gasuwar rogo ne na yadda wanda kai gasar rogo ne kai yanzu kai mutum nama ma na dubu na yadda timi na yadda timi na yadda gara ya dani wanda dabara kake tunanin za a yi gara yanzu abin da nake tunanin za a yi sai dai mu masa irin ta yadda ne wa dan fulani na wannan gara kana la kan ko da gaba da abu ne kake gaba da abu ne kake ba wani canji to in banda kai tukunya ne ya zami tunda babu kuɗin nan ba mu da mafita ba ni na san in ne kai eh, ne to kai ka jarraba Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a jama'a me faru jama'a jama'a ku zo ku yanke mu kamar malam me kai masa lahi lazi nama muka kai da muka ci naman nan daman tun muna cin naman nan me naman ne ta iya kallon komai na cikin mu kuma qur'ani ya ce in dai mun yi samun motsa ka wallahi me naman ne subhanallah me to ya mu Me kai masa? Na rantse da Allah babu abin Ai ba wata rantsuwa. Kai ka faɗi gaskiya wallahi ni ba. Kai ka faɗa ba Wai wa dan uwa da. Shi da ma. Shi shuru kai shuru kaga. Ai Qur'ani kariya shuru. Billahi la ilaha illallah. Na rantse da Allah ba zan kalla. Wallahi ta ce ka da ta no ina Wai wa dan uwa da. ta no ina harkar na. La ilaha illallah. Na rantse da Allah kan ƙarya kuke yi. Hudu ku ne ku ji tsoron Allah a rayuwarku. Gashi, gashi, gashi, ana ga yau, gashi, ba kai da kan kuri ne, ku da ya ba sai Allah gaba ɗan ku iyayen ku ku wasu sa ba. Gashi ne ya mai gashi ya karya min a ciki, sannu, a ina muke, gashi ya karya min a ciki, a ina muke. kai shi gida shi gida shi gida shi gida na shi gida a kan kuɗi na shekara ta nawa ina harkan nan ba a taba samun matsala ba sai yau wallahi sai Allah ya saka mu ba komai akwai Allah Jabir. Ina jin ka. Wai kai ina mu sai da da muka sato a barawar To barawo shine zai yi wa barawo hukunci. Mu ma fa barayin nan ne. Bari in gaya maka ai fanke ne yake dukan To ni ma kai na ba. gaskiya akwai hukunci ɗaya mun da mun ka wannan nan wai muka kokarin mu zare waya wai mu za mu yi hukunci amma ɗaya a waya tana yi ai ta wayar Adam Umari har da momari burema burema burema burema burema me burema burema burema me burema burema burema burema burema gefen gefen kula kana motsa ina huda ma ciki wallahi kana motsawa ina huda ma ciki wallahi wallahi na saurare ni kai kai la ilaha illallah wayo da kai nake magana ɗan renin wayo a cikin kuwaye wanda ya shiga cikin gidan mu dan me ya ga muku ije da ki baba ta waye da ki baba ta a cikin ga wanda ya fara kai waye da ki baba ta a cikin waye kai mata ya da ba ku kuma ba ku san ba a cikin garin nan a a samu hajiya ne idan ba sai na yanka kamar sai ke ba sai na yanka kamar wai ba sai na da cikin Allah Inna lillahi, inna lillahi wa inna ilaihi za son waken kula, waken Ba ɗan waken kula ba kana jin irin yadda ɓera yake da gari a cikin gidan nan a ɗakin yaran nan. A kawo mage kai kuma ka ce ba ka san. A ne. ni mage aikin san tsakanin da mage. Wa! a alkuran da ni da a ga mage a gidan nan ni gara a ƙara kare ne gabas kan ba haka wani mage Allah ba fa abin da take wa kai mage ba ke yi ina ina kai mage kai mage kai ba ɗan goyo ba ce ai ina kai ta kan mu inna lillahi wa inna ina suka shiga Ina suka shiga? Diya ta kai tsohon ka suka yau kuma babanka suka da kaku? wani tsoho na suka taba wannan abin ne da zai ka sani wannan dai tawa da yajiyar nan dai da suka taba ita ce din nan dai kuma wallahi ba zan gama ba in ba sai na yi musu illa ba shege nake in dai ba tarawa ne kai in dai ba ciwar yaran nan ba ko wallahi ba za a zauna lafiya ba na rantse da Allah in dai mun cimma na a kan wa'annan yaran mu na rantse da Allah sai na rarre na musu hankali kaga oh oh kawai ka ce ƴaƴanka su fito cikin wasu kawai in wani ya kama gaba na kawai shi kenan amma in dai ba haka ba ko wallahi sai ne musu illa. Dage ban Allah ka yi haƙuri. Ajiya fa, ajiya suka taɓa ba. ke tsohuwa ta kar mutunci ki kirke mutunci ki Allah wallahi ki ne shi ta kuma ta warwa ki san uwa kuwa uwa burce ba uwa ta ba sai da kuka ba kai na rantsar sarkin da yake busan numfashi idan wayan na yaran suka fito in dai kere na yawo